Shirin zamantakewa ne ya ya saurara don Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. Ku a dai A yau shirin zamantakewa zai duba yadda makiyaya da manoma suka haɗa kai ne suka yi noma a gona ɗaya don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu. Rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya yana da tsohon tarihi inda a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka. Matsalar ta makiyaya da manoma ta janyo asarar rayukar mutane da na dabbobi da ƙone-ƙonen gidaje da dai sauran nau'ikan ibtila'i daban-daban. To sai dai bayan irin waɗannan fitintunu manoma da makiyaya a wani yanki na ƙaramar hukumar Riyom a jihar Filato, wanda a baya ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu. A yanzu sun fara nemo hanyoyin daidaita tsakaninsu da ci gaba da kyakkyawar zamantakewa. Na tattaro kan shugabannin matasa na ɓangaren makiyaya da manoma. sunana aliyu abubakar bello daga fas riyom local government wanda aka fi sani da tafawa sai kuma kai dalio Bitus rang daga kuyi community riyom local government ana ganin kaman eh, makiyaya da manoma musamman ku matasa da ke da karfi ana ganin kaman ba kwa ma jituwa ba kai tun farko ma me yake hada kwa rikici ne kafin ma a ce an kai ga batun zaman lafiya. Alhamdulillah tsakani da Allah ni dai da na tashi na yi wayo na samu ana zaune lafiya sannan kuma in an ce min in bada tarihin abin da ya kawo yaki tsakaninmu tun 2001 wani ba zan iya bayarwa ba wani kuma zan iya bayarwa abin da zan iya bayarwa din shine kashin adalci ne ma gwamnati suke ma mutane wanda gwamnati yake hannunsu suna gani su ne suke da fawa waɗanda gwamnati baya hannunsu kuma su ne ake gani kaman ba su da wani sai a wajen ba su da wani fawa a wajen masu gwamnati suna gadara in sun yi abu ba wani matakin da za a musu waɗannan kuma suna gani kuma su in an masu in sun rama akwai mata akwai za a zo a arrest nasu ko a zo a kuma ko in an masu in sun kai kukansu ba a bi masu kadi ni abun da nake gani yake kawo wannan rikicin kenan kai kana ganin kamar gwamnati ke haɗa rikicin kenan gwamnati akwai yana play role sosai a wajen barin zo gare ka eh, malam daliyo tun farko me yake janyo saɓani tsakanin ku da makiyaya yan uwanku rikicin mu akwi da fas an fara da sanina na yi wayo a lokacin that was 2001 san shekara 20 kenan 20 da yankai kai abin da ya fara kawo mana fada tsakaninmu da fas da dare an zo a attacking wani a yankinmu kenan dai kawai akan zo aka hawa muku hari ba wani fada ba ku wani fada lokaci muna zama tare da su ma lokaci ga gidajen fulani ga gidajen biro. to abin da ya fara kawo fadan shine an zo attack da dare to wannan attack din aka kashe mutum daya sanadiyar rikici da ya biya shiga tsakanin ku da fulani sai zama ba jituwa ba fahimtar juna ba fahimtar juna na biye da shi kuma idan an yi noma fulani wani lokaci sukan zo su destroying kayan da shanu wani lokaci mudin ma in an bata amfani gona birom suka iya takin shanu to haka ma yana kawo mana rikici. Bari zo gare ka Malam Aliyu an yi shekaru ana wannan rikici amma sai cikin kwanan nan muka ji abubuwa sun fara sauyawa kusan ana cewa ba a jin kullo riyam an kashe riyam an tada hankali da sauransu me ya janyo kukuna matasa har kuka kwantar da hankalinku na cewa a zauna lafiya. Hmm, to gaskiya kam yanzu kam mu arewan ba abun da za a faɗa sai dai godiyan Allah rikicin kowa ya gaji da shi da ba fulatani mai kiwon da manomin kowa ya gaji da wannan rikicin bafulatan ne zai tafi kiwo zuciyan shi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da ba in an ba yara kanana shanu kowa hankalin shi ya tashi mai gona ma yana tunani zai je gona ya zai yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da ba mu arewa yanzu gaskiya an samu sauki amma me ya janyo saukin akwai matakan da kuka sa ne don samun sauki akwai matakai mu kamar mu da kui matakan da ni na sani an sa kwamiti kamar wanda za su duba mu a gefen mu fulani an sa kwamiti mutum biyar a bangaren biro mutane ku su ma sun nada kwamiti mutum biyar wanda in wani abu ya tashi ko kamar shanu sun tafi kiwo sun je sun ci gona a can so wannan kwamiti din da suke kuyi za su kira wannan kwamiti da suke gidanmu za su je musu akwai shanakan da muka kama a cikin gona sun ci sun ci wannan gonan saboda haka ku ma ku wanda shanu suke hakkin ku je ku bincika shanu su waye ne kwamitin za su je su yi bincike za he sun gano shanu waye ne ana kawo mai gona da mai shanu in an kama su a zo a tattara a zo zo a yi settling a wajen a biya kuma yadda muka sani iyayenmu suna da kwamiti su ma wanda da su ke kiran juna su je su zauna a jeji wanda bara su zo wajen mu ba mu ma bara mu je wajen su ba sai su haɗu a tsakiya shugabannin namu sai su kwamiti sai su kafa in wani abu ya tashi daga nan ko kuma attack ko kuma me to za a yi maza maza don a magance wannan abun to daga wajen ne abun saukin ya fara. In an zo zama a sulhunta zancen ba kungiyar matasa da ke yaƙi da tashin hankali da take haƙƙin bil'adama Yava ita ce ta jagoranci shirin wayar da kan makiyaya da manoman. Joaquim Jacob Chodi, shugaban wannan kungiya na Yava Youth Initiative Against Violence and Human Rights Abuse. akwai wata kuɗi da muka samu daga wata kungiya ana kiranta knowledge platform security and rule of law na netherlands muka yi a kan cewa za a yi aiki ne na zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya domin waina rikice-rikice mun dinga ji sau da yawa ana ce aka kashe mutane kaza aka yi kaza aka sata shanu kaza sai muka gane cewa in ba a duba wannan tafiyan da kyau ba to ta jawo mana damuwa sosai a al'umma ba wai ma al'umman makiyaya da manoma kawai ba har al'umman mu na kasa duka kuma wannan abun ya shafe ba plateau ko ya shafa ba ya shafa wurare da yawa muka yi project na ganewa ana kiran shi study project wanda duk abin da muka samu muka iya muka duba daga wayannan wurare za a sa shi sai a koya ma wayansu shine ma har ma muka yi video apart from da wanda ma bare iya reading bare ya karanta abin da muka sa a wurin ba sai kalla video tango ma a hausa a hausance aka yi ka ce kun yi wani study project kamin ku fara wato ku gano matsalolin da ke a wannan wuraren ne kuma me kuka gano ma matsalolin a ciki muka fitar da matsaloli guda hudu akwai wata approach ana kiranta systems thinking shi muka using wanda muka tara fulani da biron da sauran jama'an tsaro da sauran mutane na gwamnati wanda suna da amana na kiyaye gari da wanda su ne yan gari ana su perpetrators and victims victims and perpetrators muka hada su duka a daki daya sai suka yi wannan koyo so ba wai muka gane yanayin damuwan kawai ba muka sa su su gane shi fulani gane daga site na birom da birom gane daga site na fulani an haka sai a samu gudu muka yi wata paper wanda ta zane-zanen da muka ya nuna inda maganan shaye-shaye maganan displacement eh, hijira maganan tara makamai tabbatar da adalci gwamnati ma ta idar da abin da ya kamata ta idar muka gane cewa a waina wuraren da ana so rikice-rikicen nan ba ma gwamnati a wurin domin a wasu wurare sai ki gani cewa makarantun wata, misali da suka bar shine makarantu da suke wasu wurare sai a gama ma ɗakin laka ne kawai ba komai sai akwai yara kusan ɗari da wani abu a wannan wurin sai kuma sai in an je ɗayan community za gan makaranta na da kyau sai wannan ya zama abu ne da ke bawa mutane fushi yana cikin abubuwa da yawa sai a ko aka kashe daba ko aka bata gona police da sauran mutane su ne suke idar da eh, doka ta yaya za a biya aka ce wayannan kudade ma ba su ma kai hanayen wanda ya kamata a kai so muka duba abubuwan da suna kawo tashin hankali a wurin domin kowa ya sani cewa ga abin da ni inda na yi zan mu samu wannan solutions Masana a harkar zaman lafiya sun goyi bayan sasantawa tsakanin makiyaya da manoman. Sunana ma G. Peters ina aiki da kungiya ne mai zaman kanta wanda ake kira Equal Access International. Maganan gaskiya shine rayuwa ta canza ba inda muka taso da ba. Saboda haka ya kamata mu ma mu canza abin da muke nema. kuma yawancin wayannan matsalolin da muke ciki ba zai yiwu a ce ana neman guntun gatarin da zai iya magance shi na yanzu ba gwanda ne na zai magance shi har zuwa nan gaba abin da ya kamata a yi ne ma matsalolin ne matsalolin a kin gana daya ga maganan shaye-shaye ga maganan rashin jituwa ga maganan 'yan bindiga ga maganan zaman rayuwa ya kara abin nan ba tasiri ga governance ga komai ya yi tsada da sauransu duk wayannan abin ba za ka yi cire wannan ka ce ne matsala ba wani matsala na kawo wani matsala saboda haka ba zai yi a ce an zauna an ce ga inda za a magance shi ba dole abin da ya kamata a yi ne a duba menene za mu yi da zai magance duka damuwan da ke kasa ga maganan a ce a makiyaya da manoma dukan wayannan matsalolin ba za a daina samun su ba sai an yi abin da zai magance duka abin da ke damun mutane gaba daya ana yunwa ga rashin rashin tsaro ga rashin jituwa ga shi ba kuɗi dukkan wayannan abin gaba ɗaya su ma suna haifar da irin wannan abin da muke ciki sunana lantana bako abdullahi kuma a mace ce mai gwagwarmayar taimakawa wurin wanzar da tabbataccen zaman lafiya a nigeria to wannan mun zo taro ne a karkashin kungiyar wata Uh, organization mai zaman kanta da ake kiranta yava wanda ta yi wani aiki mai jajircewa a karamar hukumar riyom uh, wanda ta kawo makiyaya da manoma don su ga sun haɗa kai wajen tabbatar da zaman lafiya kamar yadda duk muka sani a uh, da wasu kananan hukumomi da plateau ma gaba daya jihar plateau ta dade a cikin hali na samun rigingimu da yakin rikici da kone-kone kashe-kashe da rashi da aka samu wanda ya dauki shekaru fiye da 20 hukumar yam kuma da irin aikin da suka yi gaskiya ya ba mu burgewa saboda abu ne da mun dade ba mu ga irin shi ba musamman kuma da ya zo daga matasa ne masu wannan kungiya da su suka jajirce suka je suka yi wannan aiki na ganin sun kawo haɗin kai a game da makiyaya da manoma abin da ya fi burge mu shine yadda suka haɗo kansu suka zo har suka yi noma gona ɗaya suka noma gona suka sayi iri suka sayi taki suka noma kuma suna gadin gona har aka kai lokacin da suka nuna mana yadda har aka zo ma aka samu an shiga gonan an bata gonan kuma suka ɗauki mataki na ganin an kama wanda suka yi wannan aka hukunta su to gaskiya muna ganin wannan aiki ne da suka kawo tsari ne da zai taimaka wa zaman lafiya tabbatacciya a karamar hukumar yau Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.